assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi malam na kasance ina mafarkai kala kala kamar na ruwa ko makabarta ko kuma ba haya ko cikin makabarta to eh, duka dai wannan mai eh, wannan eh. tambaya a alamomi ne da suke nuna mutanen boye suna neman tabashi shi to akwai mafarkai wanda inda mutum yana irin su to alama ce ta shedanu suna neman su taba mutum mafarkin tashi sama ga masu mafarkin ba fasara mafarki sai ibn sirina tashi sama rifatu wal wato wal uluwi mm-hmm. rif ɗaukaka ce mm-hmm. da buwaya duk mutumin da ya yana tashi sama mm-hmm. mu kuma masu nazarin shedanu da kwankwamai duk mutumin da ya yana tashi sama wasu aljanu ne da ake ce musu jinnun ɗayyar aljanun da suke tashi su suke neman taba shi. Sun haka ka ganka a makabarta matsala ce. ka ganka kana ta kuka kai kaɗai matsala ce mm. ka ganka cikin ruwa matsala ce mafarkin dabbobi wannan dai mafarkan me zai yi domin ya ga abin da zai yi na farko ne za ka yi mm. ka gano ni nake gaya ma ni hafizu ni nake gaya ma kai wanda kai tambaya mm. babu wani abu da yake da tasiri kamar addu'a shi nake so jama'a su gane in addu'a ka ce ba ta yi ba wallahi ba abin da zai yi ne ban ga abin da yake yi ba wanda ya fi karfin addu'ar wai da wani zai ce a yi mu addu'a addu'a yi addu'a ba ta yi to kazan ma baya yi wallahi to me yake yi ka gaya min kai kaga abin da yake ba addu'a ba duk abin da aka baka gaya ma technology ne kawai hada hada ne aka hada kai ma ana hada ma shi ke technology ne kawai kai da an baka tsoro sai ka furgice kai wuta ta tashi ko ka ga mutum shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba Allah technology ne ana nuna ma ba tsafi ne ba kaga mutum kaga mutum ya ko kaga mutum ya gaisa da kai sa ya a sama a kasa da Allah da an gaya ma yadda abin yake za ka yi mamaki ko kaga mutum ya tsartar da ya wuta ta tashi bal wani abu ya sa a bakinsa wani abu ne a kasan harshen sa in ya tofa zai kama wuta technology ne to saboda haka ku dawo wajen addu'a dai muna wayar da kan al'umma ne mm. su gane a dawo kan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari safe sau ɗari yamma mm. da Allah zai yaye ma wannan matsalolin sau nawa sau ɗari safe sau ɗari yamma da ka ce wannan ita kaɗai ce addu'ar ba za ta yi ma ba saboda ba ka yi imani da ita mu nan muna magana ne da yaqini mm. masu kallo da sauraro magana muke akan manzilatul yaqini mu a wajen mu babu abin da ba zai yiwu ba a duniya babu in dai ka za ta iya sauwaro a butu a wajen mu zai yi saboda haka kai yaqini ka ce la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari da safe dari da yamma ka ba bakin ka ka hura a ruwan zanzan ka sha hmm. ma'u zamzam lima injin bala injin dan gatan Allah hmm.